mai wannan tambaya ce assalamu alaikum fitowar jini da hanci yana kare azumi ah, assalamu alaikum wa rahmatullah jini ga hanci bai kare azumi ma'ana bai kare azumin mutum dama abinda kare azumi shine abinda ya shiga ba abinda ya fita ba jini ya hito na saboda haka wannan jini hitowa ce kawai dai a wanke ya tsaya shi kenan azumi bai kare wallahu a'lam na'am wannan tacce asalamu alaikum Allah gafa fata malam barkan ku da shan ruwa lafiya ce malam ni ce al'ada ta ta canza tana karkacewa ta ta wuni banganta ba sai dare ta dawo mm. to sai dare ya yi ba ta dawo ba har lokacin sahur sai na yi sahur har su ba da yi sallah su ba ba kuma ban yi sarki ba gudun kada ta dawo sai da rana na yi wankan tsarki na ci gaba da salloli na to malam yanzu yaya sallah ta ta asuba da ban yi ba sai na rama kenan ya eh, sai ke rama mana kun ke samu tsalki lokaci cikin lokaci lokacin asuba sun da haka haka ke yi ke ɗauki azumi ke ɗin sadaka asuba na bisa kanki sakacin da ki ya kamata ki wanka tun da asuban nan ki ke sallar su ba ka yi amma tun da dai yanzu ke kai har rana to asuban nan sai ke rama ta ita ɗai sai ki yi arwalla ki rama sallar su ba mai ita ɗai saboda ke samu tsalki cikin lokacinta Allahu a'alam kamar yadda inda haila ta zo miki cikin wannan lokacin baki sallah ba kuma ba asuba ba nan ba ta kiran ran ka ta to amma tun da dai tsalki ya zo miki cikin wannan lokacin to su bayan take yi ta amma sai ki ne yaran ku na ne yaran ku su bayan na'am da wannan tambaya ta ala da fata mala ya yake shi ne yana zaune da matar shi tare da mahaifiyarsa kuma duk abin da ya samu yana ba mahaifiyarsa ya ba matar shi amma idan matar idan mahaifiyarsa ta ga wani abu wanda ko ba shi ya samo shi ba a hannun matarsa sai ta kama fadatar fatace ya ce malami don allah a yi ma mata a dama mata kunni game da sa ido da suke yi ga matan 'ya'yansu ya ce na ya bar cewa a jama mata a jama uwaye zai cewa kuma gaskiya ba abinda da yan wayo shi ne ke kiyo ƙari ki gano halayen uwa mijinki in ki gano suna sa ido go'in na uba to zan ka ɓoɓɓoyewa duk wannan abu ta samu ko ba miji ya kawo miki ɓoye abin ki ka ta gani ba ta gani ba laifin hayaniya ko kuma ta yi wani abu ki zan ka lallaba da uwar mijinki dan kima kina zama mijin uwar mijin nan gaba na sha jan hankalin mata ku bar yi wa uwaye miji wallahi tas na rantsi da Allah ke kusan zama uwar mijin ke kanki yana yiwa abin da ki yi in mata danki ta zo in za ta miki ta miki uban cikin wannan ko ba gaskiya makaranta ta dama duniya Kamar su dinin su dano ko ba haka ba sannan bayan haka nan ana wa uwar miji sunaye daban-daban ka ji an ce o miji walfa sai ka suna haihu suna ce kika wanda ba ki da walfa wai ana nihin wai ba ta da o miji mijin ta uwa ya tara su sai ce wani ta yi sa'a ta samu dan marjayiya bara in ka ji mata suna wa junan su kika wuke laji kika ke huta wallahi mu kan muna cikin wanta komai na ta sa ido gidan nan dan kas abu kaɗan an ka sai ta sa ido sai an ba ta, to wallahi Allah kullalla ku lallaba duk wadda birin ta yake da kowa lallaba kaɗan kaɗan haku rabu lahiya ya yake ce ke ta sami ki ido a ita dan ta a shi ta hiki haki a kai ki lallaba in ba ki son ke ku a miki walakanci nan gaba so da yawa muka ce mata in ki ce ma'uwar miji walsa to ke sai an ce miki hawan jini ko kuma a ce miki coronavirus ko ba gaskiya ba Allah ya tsawo eh a ah, kyale wa kaɗe assalamu alaikum ala gafarta malam da fatar an sha ruwa lafiya Allah ya kafe ibada ki ba haka malam ina son a ja hankalin mata da nazarin amanar ƴaƴan da ake ba su domin akwai wata mata da aka ba amanar rukun wani yaro ta hanyar mijinta to kuma mijin ya rasu amma ta dinga azabtar da wannan yawon kuma idan lokacin cin abinci ya yi ba ta bashi sai ta keɗe jikokinta ta ba su yana kallo sai ya wahala sosai sai ta ɗan mai ɗan ruwan kunu yanzu haka yaron ma duk ya fi da hayyacinsa to gaskiya kusan qur'ani yayi magana Allah ya ce wa yafsal ladin law taraku min khalfihim dhurriyatan bi'atan khafu alayhi falyattaqullaha wal qawlan sadida Allah ta'ala ya ce waɗanda suke jin tsoron da su da za su bar nasu zuriya baya masu rauni su walakanta to ji tsoron Allah ga waɗanda bar musu na an kenan inda za ka bar naka mai rauni Allah ya ɗauki rayuwarka a gwada ma yadda taskun da za a yi mai walakanta za a yi mai to Allah bai haka na sai ya ɗauki rayuwar wancan sai an ka baka nashi to yadda ka baka san a walakanta naka Allah shi tsoron Allah shi tsoron Allah game da wannan saboda ka wayanda aka bar marayu hannunsu wallahi sai ya tara da musu lakanci Allah na kishin iya marayu da ku haka. shi yasa in ka diba manyan-manyan duniya waɗanda ka zama manya cikin annabawa da manyan masu kuɗi da manyan malamai wallahi za ga marayu sun yawa cikinsu in ka riba za ka yin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi'a maraye na shi'a shugaban marayu gaba ɗaya ko da ya tashi uwa da uba gaba ɗaya duka sun mutu tun yana cikin ciki ba mahaifin ya rasu sannan an haife shi bai jima wa duniya kuma da shekaru sai uwa ta rasu kaga ga Shi'ar marayu saboda ka yayi ta sai game da harakar marayu din nan ki babbage a baki marayi yanzu akwai wata ne a argungu da an hagano kasari wallahi aka bata na rantsi da Allah da an ka wurin sarkin kada an ka faɗa ya bisan san da ya ba da buhuwan tsaba da dubu hamsin a kai a ce a taimaki yarinyar ma wata ta rasu an ka ɗauko ta an ka bashi ta ga wata ita ko ba ta cikakken hankali sai zan ƙasari aka ba ta da an ka gano abin sai zan aka anso ta sai ku ji tsoron Allah mata yan ɗiyar da kuma gani ana ba ku ba ku san abin da Allah ya yi cikinsu ba ka to ka walakanta yaro girma zan wani abu kuma ka dawo jin kunya kuma gashi abinda Allah ya aje maka na walakancin da kai maka sai ku ji tsoron Allah ba daukakin sarki game marayun da aka hannun ku riki abinki kamar diyanki haka ya kamata ki musu Allah sai ya taimake ki wannan yace assalamu alaikum ma Allah ga barka malam a hukuncin da wanda ya tafi dukiyar mahaifinsa kuma mahaifinsa yana da mata biyu idan sallah ta kama ko wata harka yana yi ma mahaifiyarsa da kannansa tufafi amma a dukiyar zaman mahaifiyarsa da ita da 'ya'yanta baya kula su baya musu komi domin ya hukunci wannan abin da aka tambaya a shin dukiyar mahaifin shi mahaifin ya rasu ko ya daga shi in har ya rasu ne to ai gado ya kamata a raba kowa a ba su nashi sai an kafa kowa nashi shi kenan an gama in ya gada ma shi wa uwa ta in ya wa'in tawila in bai musu ba kuma shi a ciki amma in dai duke ta mahaifin ba a raba ba to akwai hakkin a raba saboda yanzu mutane suna da al'ada wai babban wa zaran ya rike duke mutane sai a ce wai an karaba an raba zumunta eh wallahi ma sai abun ya baka tsoro ya rike shagunan uban ya rike gonakin uban ya rike komai ga hannun suke yan kanne duk wanda ka sauna ba sai dai to a taimaka ka ga wanda an kuma jahiliya ke saboda ka tsoron Allah sannan shi kuma ko da ba duki ko da an raba an ba kowa tashi matsayin shi na wanda adda hali shi wa Allah in yawa uwa ta yi wa waccan wa'annan kannan da ya gani ya bar gani suna kanana yana yi wa Allah ya yi wani abu cikin su wani cikin su Allah ya wani abu da shi in ya taso ya walakanta wani bai jin daɗi saboda ya taimaka musu yan tuwayen sallah da yake zo Allah bai hana masa yawa kishi ya uwa ta yawa kanne ne da wancan ɗaki haka nan aka so kada ya wulakanta su in ya wulakanta su Allah na iya wani abu ko ba gaskiya ba wannan jan kunne ne ubangiji Allah ya ba mu ikon gane kuma eh. kamar da shi da rai to in shi na da rai ne ya ba da dukiya ta ga babban daga cikin iyayensa sai ya ba shi umarni duk abinda an kawo wancan ɗaki kuma ma ga ɗaki ɗan yata saboda ne saboda iyayen ne kuma dukiya ne ko ba gaskiya ba amma ina haɗo ka cewa da wahala ina ba wannan ce assalamu alaikum ala gafa kamar alaikum assalam kamar da karatun da aka yi gabatar shekaran jiya a kan hannun yin ibada ranar juma'a mm. wadda ba ta farilla ba to ko yana halatta a yi ranar alhamis da juma'a sai tambaya ta biyu mm. ya ce awon ciki da mata ke zuwa yi a asibiti hmm. menene matsayin matsayin hakan a musulunci a to ai ba mu ce ba ibada ran jima'a ba ko ba gaskiya ba abinda manzon Allah ya ce a keɓance yinin jima'a da azumi dai ko a keɓance daren jima'a da kiyamun laili shi dai shine su amma an kawo da sai wanda in zaka yi alamis ka hada jima'a yayi in za ka juma'a ka da asabar yayi amma ba cewa an kai ba a yin ibada duka ba saboda wasu na bada wasu romuwa ga juma'a dai to shine annabi ya hana sallallahu alaihi sannan awon ciki da mata kai wannan ya halatta saboda maslaha ta akwai a ganan ciki na lahiya ko bai lahiya duka masana sun tabbatar da in an ka ci aka auna ana ganin lahiya ta wani ma sai a baki idiot a hada miki ga lokacin ka haihu wata kuma sai a ce jininki yayi ƙasa sai ji kama cin wake da abin don jinin ke dan hau kaga kenan awai yana da muhimmanci ko dan in sun karɓa suna gano yanayin yadda ciki yake kaga hakan yana da fa'ida kwarai da gaskiya mata ku zanga zuwa wurin awo Allah ya samu dace masalla wani ya ba da turmi domin a baiwa marayu Allah ya saka mishi alkhairi amin ya Allah aka ba mun tashi da karatu wani ya ba da naira dubu biyu shi ma a sa ga kwamitin marayu shi ma Allah ya saka mishi da alkai amin ya Allah mu tsabar kuɗi muna da kuɗi naira dubu bakwai na marayu sannan an samu a can ne da kuma ya ji duka da fatan duk wanda ya samu kirsa Allah ya saka mishi da alkai amin ya Allah wanda bai da kuma ubangiji Allah ya hore masa shi kuma ba shi ikon taimakawa amin ya Allah Allah ya sa mu tarayya a cikin wannan aiki amin ya Allah